in dai abubuwa suka tafi cikin gaskiya hakika apc za ta yi cin zaben nan kowane ne to in ka gaskiya kamar me kake nufi ah, wato daga bangaren pdp din da suke da gwamnati a hannunsu mm. suke da inec da hannunsu suke da kudi suke da polis suke da komai inda za su bari zaben a yi shi kamar yadda aka san ana so a tsara zaɓe a yi shi daidai yadda ya kamata to hakika ba za su ci wannan zaɓe ba saboda 'yan najeriya akasarinsu sun gaji da wannan gwamnati suna neman canji shi kuma canji kullum yana da amfani shekara hudu shekara takwas a samu canji a kowaye ma yake gwamnatin domin amma a ce shekara goma sha biyar abu daya ake yi wannan kadai ino ya sa mutane sun gaji da al'amarin pdp amma ita su yan adawa sun shirya kansu matsalolin da aka samu a lokacin cptr misali na cikin gida da baraka da wannan yana so wannan yana so an yi maganin sun da zai sa su ɗinke su zama tsintsiya ɗaya su je su yi to yanzu apc abin da ke kokari kenan eh, waɗannan 'yan takara su samu su haɗa kansu ko su bar mutum ɗaya ko waye ma a cikinsu ko kuma idan an je an gwajin takarar wanda ya fito ici kana ji za a kai can za a kai wajen gwajin takara wajen fidda gwani me wani a me wani a idan ba a sami you know, masalaha ta sauran su bar mutum ɗaya ba. Kai duka wasu uku nan ba wanda baka sani ba. Ba su uku bane eh, su hudu ne ko masu biyar. To akwai sam inda izaya wani ina mm. mamaki inda mm. mutane ba sa magana su. Ba a magana sa koriya to ga mana me yasa ya kamata a jin a dinga magana sa. Saboda na farko dan takara ne kuma mutumin kirki ne kuma yana da nasa abubuwan waɗanda ke sun dace ya nuna hmm. ah, illa dai mutane ba san shi ba tunda da su yi bai siyasa ba ɗan jarida ne hmm. amma in kana neman ah, mutum cikakke mai mutunci duk inda isa yana da su kamar kai ka san hankalin kafi kwanciya da shi oh, ba duk gaba ɗayansu su mutane na ne to ka ce kamar biyar ne mun san akwai atiku akwai buhari akwai kwankwaso yanzu ga sam kaka wani ne ah, to akwai akoracha okorocha haka ne mm-hmm. roches okorocha eh, kuma watakila ma nan gaba a zama shida don watakila tambuwal ma ya fito mm. to yanzu ku in son abin son samu ne ai kun fi son a yi sulhu kar ma a jifar da gwani din abin da ya kamata kenan amma za ta yi domin mu kowa ji muke kawai yana nan daram dan ba ba wanda yake da alamar eh, yasa to ka san demokradiya ce bayan za ka matsanta wani kuma ba eh. masu matsanta din idan ka matsanta wa mutum ya bari to ba shakka ba zai mai da hankalinsa wajen taimakawa ba alhaji bashir mutane sukan ta kawo ah, maganganu almisali kamar da kan buhari kai ka san buhari ka san atiku ka san kwankwasa ka san roches ka san sam din amma buhari gamar maganganunsa sun fi fitowa yanzu misali akwai magana da malamin nan na kaduna yi da an yi masa ca da ya ce kar buhari ya tsaya mutane suna ta kawo magana buhari ya sha tsaya baya ci ya tsufa wane ne ya yi shugaban kasa menene yi mun magana game da ra'ayinka game da buhari ra'ayina game da buhari kusan ra'ayina ne game da kowanne a cikin su duk mutane na kai uba ne baka so ka fitar da ɗaya a wallahi ba haka bane duk ban ga wanda zan iya kushe a cikin su eh. saboda na farko duk mutane na ne kuma na biyu duk za su iya ah, domin na uku duk sun bi jonathan duk gaba su sun fi jonathan inu kwarewa sun fi shi binnanci sun fi shi hankali sun fi shi kishin ƙasa sun fi shi komai a nawa sikeli